Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa sallallahu wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa Aliyu wa ashabi wa sallim. Tattaunawa ta musamman tsakanin Sheikh Abul Fatih Sani Attijani da duk wadda dukkanin kowane ɓangare izala, ɗariƙa, kowanne mutum ma da yake da ta cewa an ba shi dama ya bubbugo waya ya tattauna a game da aƙidar aƙidar wahabiyya salafiyya izala wanda wannan tattaunawa ce ta musamman wanda sheikh abul fatai sani attijani ya tare da sarki zaki ku kasance tare da mu a wannan tasha ta taskiya tv don jin yacca wannan tattaunawa ta kasance a yayin da aka ba da dama kowa musamman 'yan izalawa biya salafiya su bugo waya a tattuna da su akan wannan aƙida insha Allahu ba tare da ɓata lokaci ba za mu haɗa ku da su ajiyacce ta kasance ayi sauraro lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki barka da warhaka barka ka dai kola sunan ka da yake kira ah, sunana abba abubakar ali ina kira daga kasar libya malam abba kana tare da maulana shek abul fatih sani Tijjana ta wannan layi ta musamman ga maulana shek abul fatih sani allah ubangiji ya amin amin ya rabbi Masha Allah muna godiya sosai kuma karatu ya yi kyau kwarai da gaske. Masha Allah, masha Allah. Dan magana da zan yi shi ne mutanen suna yaƙar tunanin mutane sosai da irin wannan fikira ba yana sama. Domin akwai wata makaranta da na sani a unguwarmu. wala abin da ake koya yara kenan ainihin Allah fi zama ainihin Allah fi zama har ya zamto wasu daga yan ɗariƙan masu ɗaura suna ina in ina Allah za ka ji suna yana sama so wannan karan tuttuka yana yana da amfani kwarai da gaske Allah da kashi na'am masha Allah mun gode maka Allah saka maka da mun gode mun gode sai amin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kola Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kola. alaikum assalam sarki zaki ya suna karge na ake kira Muhammad Fatih daga Niger Nigeria to masha Allah malam Muhammad Fatih shi ka daga muryanka kana tare da Sheikh Abdul Fatih sana tijani akan wannan layi Shehu Muhammad Al-Fati sanda zuwa. Na'am shi barka da himma. Masha Allah. Barka ina gajiya ya himma. Alhamdulillah lafiya lo ba gajiya mun gode ba Allah. To masha Allah kwana biyu ba mu yi magana ba. wallahi kwana biyu sai ko aiki ya mana yawa ya muku yawa ya mana yawa <laughs> gaskiya ne to Allah ya dafa ki zaki na muru ko in uwantaka a'a kai hakuri kai <laughs> a to sarki zaki daga yau na dinke tsakaninku kana ka da shayi ma kamar shayi ya stamp kai kenan kaga yanzu na gane dan uwana ne dole <laughs> kai hakuri magana kama da shayi kawai ma wannan ma shayi ya stamp kai kenan shikenan insha Allah ta ana jin ka ana jin na ce ba zan tsawaita magana ba abinda yake dan ba da farko dai na yi murna a wallahi na samu kai na cewa na same ku masha Allah don na yi ta kokarin samun kudin Allah ya bani iko ba masha Allah so abinda nake son yi magana akai shine hmm. eh, don in muka duba wannan al'amari ne mai sauki amma saboda abin akwai son zuciya a ciki hmm. Sheikh Sharif Saleh radiyallahu ya yi wani jawabi cewa wani kamar ko mutum ne kai ƙara eh. bismillah muna muna tare da kai sai bai yi nasara ba eh Yau sai ya ce nasara ba shikenan sai ya ɗaukaka ƙara zuwa kotu ta gaba ɗaukaka ƙara sharif yake shashin kotunan da ya ɗauka ƙara tana kololuwar sama ne ya tafi ya je ɗauka ƙara koko wani gari ne ko wani ne zai ƙara nan ya ɗauka na'am na'am misali ya ɗaukaka ƙara eh kamar fauka fauka fauƙiya daɗin nan na'am saboda idan ka duba yanzu abinda kawai za mu yi ta ƙoƙari kamar dan uwa mala abubakar da da ake ce ma yara ayin Allah ya ce fi sama eh. kokari za mu yi mu tabbatar da tauhidin 'ya'yanmu da jikokinmu da tarbiyyar su akan tauhidi akan wahadaniya ta ubangiji da cewa ah, fa kullu ma khadara bi balika fallahu bi khilafi zalik amma wallahi abu shawu fati mutanen nan su ma mm. su ba suke kai ba gaskiya bane mm. sun san abin bari din nan wallahi na gaskiya ne hmm. musiba gaba daya to a ku mu ba 'yan tiktok su ma dama kaɗan mu shigo da 'yan tiktok ko da guda salamu alaikum eh muna ji muna jin ka dan tiktok tsaya tsaya tsaya tsaya bai kare magana dan tiktok bai kare magana ba ya kuri tsaya bismillah muna jin kai shaina yawa na kusan da ma'ana eh, eh. nake idan muka duba wallahi da azumi mutanen nan sun tabbatar da cewa fauƙiya ɗin da suke magana akan ta Allah ya fi karfi a ce ɗaya. Hmm. kalma ta ta ƙarshe kenan. Masha Allah mun gode maka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka maka da alkhairi. Amin sai dai Muhammad Al-Fati Allah ya saka da alheri. Da kala ɗayi ba wallahi. To, ah, kuma mu ba 'yan TikTok, eh, callers ku ya kuri, kuma mu ba 'yan TikTok dama ko da mu. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh, kola daga TikTok. Barka ka dai kola, ya sunan ka daga ina ke kira? Malam Ibrahim daga Lagos. To, kana tare da Sheikh Abdul Fatih Sani a Tijjana ta wannan layi. ina farin ciki da saduwar mu da ku yau. Masha Allah. Ina gaida Fatahi. Na'am. Ina gaida ina alheri. Allah ya taimake mu. Ah. basira. Amin amin amin amin Ibrahim. Allah ya bar mana Allah ya bar mana Amin amin. Mun gode. Alhamdulillah alhamdulillah ina sosai. Mun gode, mun gode, mun gode, mun gode, mun gode. To a za mu ƙara ɗaya kan TikTok shi kuma in eh, callers kuma mu ba ku dama ku yi hakuri, ku yi hakuri suma suna complain. Na yi complain su yawa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga TikTok. Assalamu alaikum caller from TikTok. Okay, bari mu ci gaba da WhatsApp kenan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola from WhatsApp. lafiya kalau sunan ina ke kira jira kasan jordan suna muhammad sani to muhammad daga jordan kana tare da shek abul fatih tijjani ka wannan layi an na da malam na fata ko malam na lafiya malam yana jin kenan alhamdulillah Allah da wani tambaya kada nake da shi ne game da batun lalaye ce. Hmm. Eh. muna so mu ga don maluma sun bar mu fahimci kamar Qur'ani an sauko da ita ne eh lokacin da ka sauko da Qur'ani mun san Allah na sama kuma da magana Allah ne kuma sauko da shi zuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kuma an ce wa kuma na sauko manzo Allah ne shi yasa wannan me yake nuna muna Allah yake ko bai nuna mana kamar Allah na sama mm okay an ce wai yana saukowa ne an ce Qur'ani ya sauko ne kuma lokacin Allah yana sama ko maganan Allah ne to ina Allah yake maganan ka yana da kyau bari malam ya ba mu amsa na ji daɗin tambayan ka ya gama tambayoyinsa to ka gama eh ka gama duka gaba ɗaya ko eh, Allah ya saka maka da alkhairi to bismillah shek to masha Allah uh, alhamdulillah <laughs> tasa <laughs> wallahi uh, akwai akwai abin dariya a cikin tambayar nasa kwarai da gaske <laughs> yanzu dan an sako daga Qur'ani daga sama saboda sama mana mazaunin mala'ika Jibrilu shi yake zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wahayi shi kuma mala'ika Jibrilu ba halittan ƙasa bane halittan sama ne hmm. da haka mazauninsa na saman an bashi aike daga ƙasa zai zo ko daga sama hmm, daga sama yawwa kaga abin da zaka yi kenan sannan kuma abu na farko ai in ka lura mun faɗi ayoyi da sauransu misali yanzu tambayan da yayi yi bari ba shi ansa da wani abu guda ɗaya ga imam ibn battal ɗaya daga cikin manya-manyan malaman da suka yi sharhin sahihul bukhari da al'imamul bukhari ya kawo wannan ayoyin da na kawo cewan ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi mala'iku da mala'ika Jibrilu suna hawa ilaihi su salafawa sai suka fassara da cewa zuwa wajen Allah a sama da faɗin Allah ilaihi yas'alul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu sai suka ce ilaihi zuwa gurin Allah kalmomi daɗaɗa suke abin nan daɗin kalma mai kyau gurin Allah take zuwa aiki mai kyau shi yake ɗaga wannan kalman sai suka ce da shi an ce a sama sai al-imam ibnu battal yace wa ma tadammanatu ahadithul babi min hadhal ma'ana faqad taqaddama al-kalamu fi ar-radd alaihim yace irin wannan ayoyi da waɗansu suke riƙewa akan wannan abin suke nuna Allah yana sama yace magana ya gudana akan su yace wa huwa shine annad dalailal wadiha qad qamat ala al bari ta'ala laysa bi jismin an samu hujjoji mabayyana cewa Allah ba jiki bane wala muhtajun ila makanin Allah baya buƙatan guri ya hulluhu da zai sauka a wannan gurin wa yastaqirru fihi da zai tabbata a wannan gurin li'annahu ta'ala domin Allah tabaraka wa ta'ala kana wala makana Allah ya kasance tun lokacin ba guri wa huwa alama kana kuma har yanzu akan abinda Allah yake kenan tabaraka wa ta'ala Allah baya da guri Allah bai da guri summa khalaqal makana sannan Allah ya halicci guri yace fa muhalun kaunuhu ganiyan anil makani qabla khalqihi iyahu summa yahtaju ilayhi ba'da khalqihi lahu yace hankali ba zai kama ba kafin ya halicci guri baya bukatan guri sai bayan kuma ya halicci guri kuma a ce yana bukatan guri yace haza mustahilu wannan abu ne da ba zai yi ba ibnu battal ne ya faɗa wanda ya rasu a shekara ta 449 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin manyan malaman da suka yi sharhin sayyid bukhari kuma ya kawo ayoyin da suke kafa hujja da shi na cewan Allah yana saman ya musu wannan radda gashi har ma abin da ya faɗa ma ya ce gardul buhari fi hadal babi abinda al-imam Buhari yake nufi a wannan babin radd shubahatil jahmiyyal mutajassima mujassima afwan yace shine imam buhari yana yin raddi wa irin su ibnu taymiya masu mai da Allah jiki fi ta'alluqiha bizahiri bizahiri fi qawlihi ta'ala ita yadda suka rike irin waɗannan ayoyin zahirin ayoyin suna nuna Allah yana sama to don haka in ka ce wahayi yana zuwa daga sama saboda mala'ika jibrilu daga sama daga sama yake shi mala'ika jibrilu da haka da Allah ya a mazaunin sa na halittan sama Allah ya bashi aika kasa zai zo inda mala'ika jibrilu yake mune a saman da sai ka ga wahayin kuma daga kasa ne zuwa sama hadha huwa bidabti la ghayr baya gwada wai Allah tabaraka wata'ala dan yana sama a ka lura da wanda ake bashi wayin ya kawo manzo Allah da na sama kuma Allah tabaraka wata'ala saman nan halittunsa ne a gurin halittu ne na mala'iku suna nan da wasu halittun da kila ba mu san su ba suna nan kuma Allah ya halicce su ya yana nan suna nan suna sama kamar yadda mu ga mu a ƙasa ya halicce mu muna nan muna ƙasa kuma abin da zai baku akwai ayoyi da zamu zo mu karanta in ya faɗi irin waɗannan shigoyin yanzu sarki zaki ni ma sai in yi ta bashi misali manzo Allah ya ce lau tajalla dukum bi bi hablin ila al sabi ala haba ta'ala Allah da ɗayan ku zai zira guga igiya yayi ta shigewa cikin ƙasa yayi ta shigewa har ya je ƙasa manzo Allah ya ce la haba ta'ala Allah da ya fada akan Allah Allah zai tarra mm, mm, in ji mm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ka gani irin waɗannan shiboyi in ka ce da irin wannan zaka riki sai in yi ta kawo maka da irin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka je kogon hira shi da sayyidina Abubakar sayyidina bakar yana cikin kogo sai ya dan kaman ya tsorata haka ya damu manzo Allah sai ya ce ma zannuka bi isnaini Allahu thalisuhuma me ya zatanka da mutane biyu ni da kai wanda salisuhuma Allah Allah ne na ukun Allah yana cikin kogo tare da annabi da sayyidina bakar <laughs> ah. haka za a fassara kaga irin waɗannan babu sannan in ka zo ka ce ai daga sama ake kawo wahayi haushi wahar da suke kawa manzo Allah da ya tashi zai yi Isra'i da Miraji ai sama ya je ya gana da Allah ba su kawowa ana kawo haka na'am to ya zaka yi kuma da faɗin Allah annabi Musa shi kuma a ƙasa a gari a garin da annabi Musa yake yana zuwa Allah ya ga bishiya ya ce qala innani ana Allahu a ƙasa ni ala Allah ya ce inna ni ana Allahu ni ne Allah a ƙasa ba a sama ba. Allah ya gaya bushe ya gaya ma annabi Musa shi annabi Musa ya Allah ya mai magana ya ce inna ni ana Allahu Qur'ani la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri inna sa'ata atiyatun kad ufiya li tujzi kullu nafsin bima tus'i fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha la tardi to kaga irin waɗannan ayoyin suna nan ga annabi ibrahim na ce maka daga iraki ya tashi zai tafi falastin amma alqur'ani ya ce inni zahibun ila rabbi zan tafi gurin allah a falastin in na rike wannan ayoyin na ce maka nima allah yana ƙasa kaga ai amma abin da mu muke faɗa allah baya da guri da zai keɓance shi ba a yi wa allah guri tabaraka wa ta'ala irin waɗannan ayoyin suna nan da yawa to da ya kamata mutane su dinga fahimta shi allah kai ne kake buƙatan guri allah baya buƙatan guri kafin ya halicci guri baya bukata har yanzu ma baya bukata tabaraka wa ta'ala dauki wani sarki zaki assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola an tiktok ma kuna dauke ku wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala barakatuh kola ya sunan karga ina ke kira sarki zaki kana magana da yusuf safiyanu daga taraba to masha Allah malam yusuf kana tare da shak abul fadisani tijani akan wannan layi wannan gaskiya ne ina tare da shehin malami kuma ina masa fatan alkhairi da sauran al'umma masu sauraro baki daya yana jinga kuma yana amsawa gaskiya na yi farin ciki sosai da na taru wannan shiri sakamakon shiri da dama ina kira ina kira bana samu ina shigowa masha Allah muna jinka to akram kallah shek Malam Abdul Fatahi tare da Sarki Zaki ni abin da zan iya cewa kan wannan maudu'i ba. Kuna tare da ni? Hmm. Inka bismillah. Game da akidar cewar wai Allah yana sama. Ai kwata-kwata da dalilai da hujjoji game da ayoyi na Alkur'ani da suke nuna wato ma wannan akida ma ba mata musulmi ba ce. Eh, nawa ne ne? Ba, ka san dalili? A'a. su masu kafa dalilan nan suke cewa sai su kawo aya cikin suratul tabara suratul mulki kenan sai su cewa wai a amintum man fis sama'i an kasu bikum kuma arda suna kawo wannan hujjojin saboda kawai an ce man fis sama'i sai suka dauka ai fis sama'in nan Allah yana zaune ne a sama daram daram hmm. sai muka ce to ga misali na farko idan idan ka ga fis sama kawai kai a tunaninka kawai Allah yana sama ne cikin sama to ai Allah ya kala bayani a cikin wata aya Allah ya gaya mana wa fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun Allah ya ce a cikin saman Allah fa shine Allah a nan kasa ma Allah shine Allah to yanzu idan ka ce mana can da aka ce a fa amintu fissa sama idan ka ce fis sama nan ai Allah yana sama sama ne kawai to na Allah ya ce wa fil ardi fil ardi aka ce nan kenan sai ka ce Allah yana ƙasa to ana fahimtar magana masha Allah muna yawwa don haka abinda Allah ke magana cewa idan har ka ba ma Allah muhalli misali duk da wani dan uwa yi irin wannan tambayar amma ni abin zan kara akan sai idan ka ce Allah yana sama to abin zan kara akan cewar kafin yayi sama ai Allah ya ga mana cewar kalakas samawati wal arda Allah shi sama da kasa kuma har ya kawo mana ya ce mana fi ta ayyamin cikin kwanaki guda shida ya yi su to tambayar da zamu yi a nan gun bayan mun tambaya kafin yayi saman yana ina sai mu ce shin idan fa ka ba Allah muhalli to kar ka mance dole sai ka siffanta shi da wata siffa kwana shida kwana shida na ya na tambaye shehi wani siffa eh, wani siffa za ba kwana shida irin kwanakin mun nan shida ah wane mutum wani mutum ta'ala Allah wa zalika uluwan kabira a ah, a inda za inda za yi za fasara bi zahiri kwanakin mu shida na za ko dai wai <laughs> Masha Allah, kola kana kana kana da minti kaɗan mu ba wasu dama kuma. Kuna tare da ni? Muna jinka. ka. Yawwa, tunda Allah ya ce mana laisa kamar sulhi shay'un din nan. Allah ya ce shi fa ba a siffanta shi da komai kuma bai yi kama da komai ba. To, idan ka ce fa Allah yana sama dole kamar misali yanzu sarki zaki in nace na ga wani basara ke akan kujera kamar da ake siffanta Allah har yana kan bishiya ne yana menene dole fa ka siffanta wace irin shiga sarkin nayi mm. ko ba haka bane sosai sosai sosai to ita wannan siffanta wai ne Allah ya ce laisa kamislihi shay'un shay'un fa ya kira To masha Allah mun gode maka sosai kola. Ina ma ina mu shehi malami fata alkhairi kuma sarki zaki yana maka fata alkhairi. Masha Allah mun gode. Kuma ina gaishe ka sosai sosai Yusuf Sufiyanu daga Taraba. Allah ya saka maka alkhairi malami. Sarki kafin ka dauki kafin ka dauki kira. Eh kola. Ah, eh ya kuri kafin ka dauki wani kira. Hmm. Wanda ya kira din nan daga Jordan ko? Eh. yake cewa to in an ce Allah baya sama ya zai yana sako da alkur'ani daga sama wata aya dama nake ta nema nayi nayi ta zo ta ki zuwa amma yanzu na nemo ta masha Allah wanda ta yi daidai da amsansa hmm. Allah tabaraka wataala yana faɗa cikin suratu zumari khalaqakum min nafsin wahidatin Allah ya halicce ku daga rai guda ɗaya shine annabi Adamu alaihi salam ah. sun ja'ala minha ha bayan haka Allah tabaraka Wata ta'ala ga shine zaujaha mata annaba Adamu shi na na Hawwa ko eh. sai Allah ya ce wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwajin Allah ya saurko muku da dabbobi dangi takwas ya khuluqukum fi butuni ummahatikum Allah shi yake halittan ku a cikin iyayenku sarki in kana jin nan Allah sai ya ce sai ya sako mana da dabbobi al'an'ami din nan dangi takwas da raƙuma da shanu da tumaki da awaki su ne Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce wa an zalala lakum ya sako muku da dabbobi saniyan garinsa ka tambaye shi daga sama ta sako <laughs> raƙumi in ya ga raƙumi raƙumi daga sama ya sako na'am in ya ga awaki yanzu daga sama suka sauko in ya ga tumaki daga sama suka sauko ƙur'ani kuma gashi Allah ya ce wa anzala lakum minal an'ami ya sauko muku da dabbobi Na no, to yawwa wannan ayat dama ita na nema ɗazu in bashi ansa da ita to shikenan Allah da sai ya haɗe a wancan. Masha Allah. ki wani kira. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Caller from TikTok.

amu amin malam Yasir mun gode maka Allah saka maka da alkhairi mun gode mun gode. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam kola ya suna kirga na ke kira? Sunana Usman Abdul Qadir daga France. To masha Allah Usman Abdul Qadir daga France. Eh Paris kenan. Kana tare da Sheikh Abdul Fatih Sani a tijana kan wannan layi. muna gaida shehunmu. Mhm. Almajiri. Allah saka mashehu da karatun da yake yi muna ji daga nan ga. Masha Allah, masha Allah. Ya ƴan fari. Abinda nake son faɗi mashehu ne na ji shehu ya ke mu ba su mu ba munkirai hanya su su kira. Hmm. Hmm. Amma mun ga munkirai ba su kira don shehu ya yi musu raga-raga. To muna jin ka ne. Wasu da wani hujjan da za su faɗi wai Allah na sama. Hmm. Ba su da kowan hujja. Hujjan su gane surutu kawai dai ne. Masha Allah. Masha Allah, mun gode sosai. Kashi muna gaida shehu, kar shehu ya damu kanshi ya kira su ma. Koda ya kira, ah. <laughs> ba wani ba su ji ba suna kan lai. <laughs> ok, mun gode. Na gode. Sai ka ga yanzu sarki ga wani waye mun message. wai eh. Eh, malamanmu mu ba za mu bari ba za mu bari menene malamanmu ba mu mun san dai Allah yana sama malamanmu sun koyar da mu to ban gane rubutun nasa ba da yana maganan shi malaman su malaman su na farko da wannan mai text din in ya ji ni ga layi an sa je ka dauki layi ka kira kawai ba ka yi min text ba da Allah in kai min wani ai shirme kake sannan mhm. kuma malamanka malamanka ni ina magana da usaimin kana maganan malamanka na nan najeriya ko kallon su ma na yi ni sun shigo sahuna ko kallon malaman zama na ba wani bakin fatan malaminka da nake magana ina magana da usaiminu su jajayen da su nake yi ba da kai nake yi ba kawai ina wayarwa da mutane ba malamanka na najeriya ba da su nake yi ba da jajayen fatan nake yi ba ruwa na da wani malamanka na najeriya <laughs> da usaimin nake magana allah ya kyauta Amin. Eh, Assalamu eh. alaikum. Caller from TikTok. kola kama whatsapp ya kuna zuwa kola daga tiktok daga muryanka ba mu jinka da kyau kola daga tiktok wa alaikum salam ba mu jinka da kyau na san shi bai ji a ba na ji gaskiya sai dai in ya faɗa ka gaya mu kola daga tiktok daga muryanka da kyau wa alaikum salam wa alaikum salam ya sunan salam eh To Malam Abubakar kana tare da Sheikh Abdul Fatah Sana Tijana. Kaka damu yi magana yi tambayanka. Isra'i da aka yi. Eh. Da aka je saman saman bakwai. Zan hmm. Allah ya Sallallahu Alaihi wajen. Hmm. To da a ce a ƙasa ne inda a ce na ko'ina to ni abin ya rikitar da ni. Allah alaihi Na. na'am to shi ne nake so malamin bayani ya haka kuma Allah ya gana da ubangiji a sama hmm. Masha Allah. To, insha Allah, Malam zai gane da kan Allah ya da. Mun gode. Insha Allah. alhamdulillah dan uwa da ya kira da ma ya ji jawabin da yi yanzu kila ma da bai tambayin ba babu hmm. shakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi Isra'i da Mi'raji da shi hmm. kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gana da ubangiji ya ga Allah tabaraka wa ta'ala gani hmm. da ido ba a mafarki ba ba a zuciya ba ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa suratin wa qawlun siwa hadha wa ra'a wa ra'i ji shi Ibrahim radiyallahu ta'ala to babu shakka manzo Allah ya ga Allah amma karkamanci yadda aka ce eh, Allah ya ga Allah a sama mance kuma ya gana da annabi Musa kuma a ƙasa yanda na gaya maka ɗazu qala innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata da zikri Allah ya ce ni ne Allah har Allah ma ya tambayi annabi Musa ma suka yi hira wa ma tilka bi yaminika ya Musa me a hannunka ya Musa annabi Musa ya ce qala hiya asaya Allah sandana ne atawakkau alayya wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib nukuri Allah ya ƙara ce mai ƙala alqiha ya musi to jefar da sandan fa alqiha fa idza hiya hayyatun tasi annabi Musa ya jefar da sandan sandan sai ta kama tafiya kamar maciji Allah ya ce qala khuzha wa la takhaf dauke ta karka ji tsoro san'idu hasirata haluli za mu mai da ita yanayinta na farko wadumum ya daka ila janayi ta takhruj bai da amin ghairi su ina ya tarkuri linuriyaka min ya dal kubri daga ƙarshe aka bashi risala aka ce mai bi izhab ila fir'auna innahu dari kaga wannan duka a ƙasa aka yi wannan hiran da annabin Musa to ka san abin da ya fi mamaki hmm. to kuma ga wani annabi shi ba a sama ba shi ba a ƙasa ba a cikin teku a cikin tekun a cikin cikin kifi shi kuma suka yi munajati da Allah na'am na'am ka gane buwayar Allah wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna allan naqdira alayhi fanadi fi zulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin e ga zunnuni ma'abocin kifin nan shine annabi Yunus ya tafi yana maghariban fa zanna Allah na qadira alaihi fa nadi fi zulumati cikin cikin kifi Allah ya ce ya kira mu ya yi addu'a Allah ilaha illa anta subhanak addu'ar da manzo Allah ya ce ya ce mafi alkhairin addu'a shine addu'an dan uwana zinnun yunus ba wanda zai roki Allah da wannan addu'an face sai Allah ya amsa masa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimi to wannan addu'ar shi kuma munajatin da aka yi da annabi yunus shi a cikin cikin kifi annabi musa a ƙasa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a sama kuma annabi Musa ma ya zo ya faɗa wa Allah yake cewa ƙala rabbi arini anzuru ilai a wata aya Allah nuna min kai in ganka Allah ya ce lan tarani ba za ka iya gani na ba ya ce walakin inzur ilal jabali kalli dutsen nan fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in dutsen ya zauna a yanda yake zaka gani falamma tajalli rabbuhu lil jabali lokacin da Allah yayi tajalli lil jabali wa wannan dutsen ja'alahu dakkan Allah sai yasa dutsen ya dagargaje wa kharda Musa sa'iqa annabi Musa kuma ya fadi yana sumani to kaga Allah tabaraka wa ta'ala guri baya hukunta Allah ka ce Allah yana sama ko ka ce Allah yana ƙasa ko ka ce Allah yana cikin kifi tabaraka wa ta'ala shayi ganin daman Allah ne ya bari annabi ya ganshi a sama ga ganin daman Allah ne tabaraka wa ta'ala sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda manzo Allah yake faɗa yake cewa sahabbai sun zo suna tafiya da manzo Allah suna zikiri suna zikiri suna zikiri manzo Allah ya ce irba'u ala anfusikum ku tausaya wa kanku wanda kuke kiran nan ba ga'iban bane ba wanda baya tare da ku bane manzo Allah ya ce Allah ya fi kusa da wuyar raƙumin ɗayanku a kanku in kana kan abin hawanka to Allah ya fi kusa da raƙumin wuyar raƙumin akan kai da kake kan abin hawan in ji manzo Allah a hadisi sallallahu alaihi wasallam sannan gashi a hadisi manzo Allah ya faɗa yace idan ɗayanku sai yin hadisi idan ɗayanku ya tashi zai yi sallah manzo Allah ya ce kar ya tofar da yawu a alƙiblan da yake sallah manzo Allah ya ce saboda Allah ne a gurin sannan kuma yanzu shikenan cewa Allah yana da hannu a hadisi manzo Allah ya ce alhajarul aswad dutsen nan da yake jikin ɗakin Ka'aba wannan bakin dutsen manzo Allah ya ce yaminullahi fi ardihi hannun daman Allah ne a ƙasa Allah yana gaisawa da shi da wanda ya so yanzu wannan dutsen shine hannun daman Allah To a nan abin da malamai suka faɗa ko mutum ya ƙi shi ne laisa ka misilihi shay'un kullu ma khadara bi balika fallahu bi khilafi zalika duk abin da zai suranta a kwakwalwanka to Allah saɓanin haka yake manzo Allah yana cewa Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli Allah kai ne as-sahibu dan me tambayan ya jiga wannan addu'ar manzo Allah za ta fitar da shi manzo Allah ya ce Allah anta sahibu kai ne ma'abuci na fi safari in ina cikin tafiya wal khalifatu fil ahli kuma Allah kai ne khalifa na a cikin iyalaina shi yana tare da annabi a tafiyan kuma shi ne khalifan annabi a cikin iyalan annabi tabaraka wa ta'ala haka Allah yake laisa kamisi Allah kenan duk yanda ka suranta kwakwalwanka ba haka yake ba ka ce wa oh, huwal arshi sai ce ma wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku inda kuke manzo Allah ya faɗa a hadisi qarara inna min afdali imanil mar'i ayya alama anna Allah ma'ahu haisu ma kana cikan imanin mutum ya san Allah yana tare da shi a duk yanda yake annabi ne ya faɗa kai tawili kai tawili ya rage maka hada jama'a zamu da kira biyu ku yi hakuri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala. Kola ko da mu aje ka mu doko wani. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya sunan ka daga ina ke kira? Ah sunan Abdullahi Ismail daga Libya. To masha Allah Mala Abdullahi kana tare da Maulana Sheikh Abdul Fatih Sanat Tijjani. Ah to masha Allah da farko dai ina jinjina ma sarki zaki sosai kamar yadda aka saba. Masha Allah muna musa. Gaskiya muna godiya sosai muna jin daɗin program da ake gabatarwa a nan fejin nan sosai ma. Allah ya saka. Sau da yawa ina so in samu lokuta idan kira to ban samu ba hanya dai sai yau Allah da ikonsa dai ya ban dama na samu na kira ana program. To masha Allah muna jin ka. kuma ina gaida babban shehi na Sheikh Abul Fatai Sani Attijani ina mai fatan alkhairi. Masha Allah, masha Allah. Wallahi na kira ne godiya kuma in yi jinjina da abubuwan ake shahar da mu a feji na sai ma daɗi wallahi Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi. Amin, amin, amin, amin, amin ya raja. Mun gode sosai. Masha Allah, muna godiya sosai. Mun gode, mun gode, mun gode. Allah ya saka da alkhairi. Uh, assalamu alaikum wa barakatuh. Kola daga TikTok. Kola daga TikTok kika daga muryanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hmm. Ok, Malam Umar daga Lagos, kana da Shak Abul Fatai Sani Tijjani. Yana jin kai na Hausa. Um, Ok, muna jin ka. Eh? Mazo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ga Allah kiri da muzu kamar shi yadda ya faɗa a yake magana sannan na uku kuma na biyu amin sorry um, shin akwai hadisin da ya rubuto akan cewa akwai hadisin da aka rubuto aka ce cewa Allah na sama ko ko babu shi ko a cikin alkur'ani mai girma akwai inda aka faɗa ko wani hadisi ko ko babu that is the question so three sannan um, uku na uku da nake son in tambaya yace um, annabi Musa alaihi wasallam ya gana da Allah a ƙasa amma annabi musan shi ma ya ga Allah tambari Masha Allah, to mun gode, wasu mun mun gode. To, ya mulana. Na'am, alhamdulillah. Shi ne tambayoyin sa ko? Eh, Na farko kaman cewa ganin Allah ko? Eh. dan maganan nasa yana dan breaking eh, ganin Allah kwarai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ah, duk da mas'ala ce ta sabani a tsakanin malamai amma mu matsalar da muka yi muka rajjaha kanmu zuwa gare ta muka bi shine a matsalar fatawa ibnu abbas a tsakanin sahabbai mutane biyu ne nana aisha radiyallahu anha tana cewa manzo Allah bai ga Allah ba ibnu abbas yana cewa manzo Allah ra'ahu ra'ahu ra'ahu manzo Allah ya ga Allah ya ga Allah ya ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan fatawar mu ita muke kai kuma na jawo baitin shu Ibrahim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da kuma hujjoji masu yawan gaske wanda in Allah ya bamu dama wata rana sai mu zo mu yi karatu da ardin maganganun malamai da tattauna sabanin malamai akan wannan matsalar. amma dai bil khulasa manzo Allah ya ga Allah kuma shine ra'ayi mafi inganci mafi kyau bisa irin hujjojin da muke da shi da fahimtar da muke da shi wannan kenan sannan sa ta biyu sai cewa ina Allah yake ko eh wai kamar na ji na wai ka ce annabi Musa ya gana da Allah to shi ma hmm. ya ga Allah ko dai eh, wani irin ganawa ba mu ya gana da Allah sun yi magana da Allah yanda alkur'ani ya faɗa na jawo ayoyi har Allah ya ce ƙala Allah ya ce 'Inna ni anallahu inna har ku taukidi ni, anallahu ni ni ni ne Allah Ka ga magana ta ƙare ko Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana komai to amma cewan ya ga Allah ayar bata faɗa ba sai dai ayar da muka jawo waccan shi annabi Musa ya nemi ya ga Allah cewan qala rabbi arini anzuru ilai, sai Allah ya ce me lan tarani annabi Musa kai ba za ka ganni ba ba lan ura ba ba ba a gani na ba akwai bambanci da tsakanin ba a gani na da kuma kai ba za ka ganni ba ko ka fahimta sarki zagi yawwa kai ba za ka ganni ba yana da bambanci da ba a gani na to annabi Allah cewa annabi Musa yi lantara ni kai ne ba za ka ganni ba walakin nzur ilal jabali amma ka kalli dutsen nan fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in dutsen ya tabbata a yanda yake to za zaka ganni falamma tajalli rabbuhu lil jabali lokacin da Allah ya tajalli wa dutsen ja'alahu dakkan Allah sai ya mai da dutsen ya dagargaje wa kharra Musa sa'iqa annabi Musa alaihi salam sai ya faɗi yana sumanni kaga ayar abin da ta faɗa shi annabi Musa shi aka haramta wa ru'uyar amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisa wancan maganganu da abinda malamai suka tattauna malaman musulunci sun rabu biyu wasu sun ce bai ganshi ba wasu suka ce sun ganshi mu kuma muna bin malaman da suka ce da sahabin da yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah to wannan shine a maganan da yake da haka annabi Musa a ƙasa yi munajati da Allah kuma Allah ya faɗa yace shi ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi Isra'i da Mi'raji kal balma Isra'i da Mi'rajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma zaka samu ayoyin da suke gwada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Isra'in da Mi'rajin da yanda yaje ga Allah kusan hadisai ne suka fi bayyana su ayoyin ba su bayyana kansu a yanda suke ba su bayyana kansu sosai ba sai yasa zaka samu daga cikin musulmai ma akwai masu inkarin mi'iraji sun yadda da isra'i amma ba su yadda da mi'iraji ba Isra'i shine tafiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga masjidil al um, haram na Makka zuwa zuwa Baitul Qudus ko sannan iraji shi kuma daga Baitul Qudus zuwa sama to wasu daga cikin musulmai suna inkari saboda alƙurani bai bayyana abin karara ba amma hadisai sun bayyana hadisai sun bayyana hadisai sun bayyana amma shi kuma kaga nan Musa nan karara Allah ya bayyana shi alkur'ani innani ana Allah to wannan dai shine abin da yake akwai sai tambayansa na uku eh eh gaskiya na wanda na kama wanda nayi na kama kenan to to ni ma wanda na kama kenan ban gane me yake za mu dauki kira na ƙarshe jama'a don Allah ku yi hakuri shirin ya huta assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kola daga muryanka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Assalamu alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sarki zaki. na Na'am kola. Baban gida Adamu da kan tambuwar Sokoto tare Najeriya. To masha Allah kana tare da Maulana Sheikh Abdul Kadir Sana Tijani akan wannan layi. Wallahi mun kiyaye kai mu godiya ubangiji Allah shi kara muku lafiya da kai da malam duk wani tsaron ku. Amin. Muku jagowar sarki zaki mun gode mun gode. Allah shi ga cikin Allah shi taimaka. Amin amin amin amin amin Allah ya saka Allah ya saka. Mun gode sai an jama'a. Jama'a ku ya kuri shai zai mana ta'aliki ya mana addu'a. sabon sati za mu ci gaba da inda muka tsaya in Allah ya yarda. To insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda talikin da zan yi na rufe shi ne a wannan ba su ne kaɗai iya hujjojin da su wahabiya suke kawowa a wajensu na cewan su a tunaninsu Allah yana sama ba. Akwai hujjoji wasu hadisai wasu ayoyi suna nan za mu dinga ɗaukan su ne ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya tare da ardin maganan malamai da sauransu. insha Allah tabaraka ta'ala za mu kawo su ɗaya bayan ɗaya duk abin da suke faɗa sai mun yi ardin su mun kawo musu abin sannan kuma mu ba su hujja yanzu dai yau mun ɗauki waɗannan 'yan kaɗan daga cikin ɓangaren za mu ci gaba da yi muna kawowa insha Allah tabaraka ta'ala sannan abin da yake a gurguje 'yan uwa su sani wannan matsala ce da take da hatsari matsala ce ta imani abin da muke nufi da matsala ce ta imani mutum ka nutsu ba ta asubanci ake so a nan ba misali dan ɗariƙa ya ce kawai duk ni tun da ɗin ɗariƙa ne kawai abin da muke ka faɗa shi kenan kawai na ji na bi ko kuma ɗan izala ya ce tun da ni ɗan ɗariƙa ne abin da na faɗa kawai gaba ɗaya ya rushe ba wannan ake buƙata ba saboda mas'alar ta shafe ka imanin ka ne lokacin da na zo nake faɗa in gaskiya ne ka amfani ka yi amfani da ita ban cutu ba in ka amfani da ita ban ƙaru ba kai ka ƙaru don haka mas'alar tana da hatsari mutane su tsaya su duba an dade ana cutar mutane da sunan ana koya musu aƙida amma in ka duba tsaf sai ka ga mutane suna bautan gunki sai ga mutane suna bautan gunki musamman musamman su yi haƙuri muna daɗa jaddadawa ba wanda ya raya wannan irin fikiran mummunan fikira irin ibn taymiya da almajiransa to wannan abin da sunan aƙida dole a yi wa mutane gyaran aƙida Ba da za a yi ku zo kuna bautan Allah kuna irin wannan maganganu da sauransu sannan wani na ɗauka wani zai min wannan tambayan saboda amana ta ilimi wajibi ne a shigar da wannan abu shi ne sarki zaki shin daga cikin wasu malamai akwai malaman da suka faɗa suka ce shin Allah nan yana sama ko ibnu taymiya ne shi kadai hmm. to ba ibnu taymiya bane shi kadai akwai malamai da dama da suka faɗa amma kuma faɗansu yana gwada daidai suke kai ba daidai bane ba daidai bane akwai malamai ba ibnu taimiya ba ne da dama amma me yasa to za a ce muka yi tarkizi akan ibnu taimiya muka rabu da wancan malaman saboda shi ibnu taimiya ya fito araka ma'arakatan rahiba ya fito yaƙi yake yi kawai da ciwon wanda duk bai yadda da abin da na yadda da shi ba kafiri ne wani sa'in ma a kashe shi a zubar da jininsa hmm. wannan shi ne bambancin ibn taimiya da waɗancan malaman waɗancan malaman ko sun zo za su faɗa Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza su shige iya fahimtar su abin da suka fahimta amma su yanzu sun zo suna neman su yi wa mutane fardi na ra'ayi kuma za ka samu bambancin ibnu taimiyya na biyu da waɗannan malaman su malaman da suka zo ko sun faɗi ga su. amma mafi aksarin su zaka ji sun ce akwai malamai masu ra'ayi kaza to amma shi ibnu taimiyya in ya taso kawai nunawa yake banda nashi ba na kowa in ba shi aka bi ba kowa batacce ne to wannan hmm. abin shine ba mu yadda da shi ba shine ba mu yadda da shi ba kuma anan abinda nake so in gwada ɗaliban ilimi yan uwana daga nan za su gane mas'alan nan ba mas'ala ce kaɗa'iyya ba masu zuwa suna nuna ai Allah yana sama haka abin yake haka musulunci yake haka fahimtar mu yake yanda yake din nan ba canji ƙarya suke yi saboda an ji saɓanin malamai ga abin da wasu malamai suka fahimta saɓanin abin da su suka fahimta kuma malaman sun fi su girma a musulunci ashe tun daga nan ka gane idan an samu wasu malamai sun yi nan wasu malamai sun yi nan to abin da za ka yi shi ne in ka zo in ka zaɓi hagu to ka tsaya a hagunka kar ka kaiwa dama hari kar ka kaiwa dama hari saboda su ma daman nan ba ba ƙananun mutane ba ne fuhul ne daga cikin malamai kuma in an samu wasu manyan malamai sun yi nan mun bi su to kar ka zo kawai kana waɗannan kafirai waɗannan mushrikai waɗannan yan bidi'a idan kana kafirta mu ma'ana kana kafirta waɗancan malaman kenan tana hmm. kafirta waɗancan malaman kenan to shi kuma ibn taymiya mun faɗa abin da yasa muke mu'araka da shi mu'araka rahi mu'araka rahima saboda yana kafirta mutane akan wannan abu kuma fahimtarsa daga nukuda ta ƙarshe shine fahimtar da ibn taymiya yayi wa nusus na fauqiyya wallahi hatta waɗanda ake ganin kamar suna tare da shi wallahi sun sha bamban ba iri ɗaya suke ba kuma za mu zo mu yi karatu za mu zo mu yi karatu tun daga shi mun fara yanzu za mu ɗauko abin daki-daki ga abin da ya ce waɗansu wanda ake ganin kamar su ma sun ce Allah yana zaman ga abin da suka ce za a ga akwai bambanci tsakaninsu da Ibn Taymiya akwai bambanci illa iyaka kawai ishtirakul lafazi ne lafazi ne suke amfani da shi sai ake ganin kamar suna tare da shi amma ba sa tare da shi to wannan shine hakikanin magana da aka yan uwa a dawo da hankali jiki wannan matsala ce ta aƙida da take da hatsari aƙida mai kyau shine Allah tabaraka wa ta'ala bayi da wani guri da yake banta da shi ka ce Allah yana sama ko Allah yana ƙasa dalili shine Allah yana nan kafin guri kuma har yanzu Allah baya buƙatar guri wa ma masana min lughub tabaraka wa ta'ala zaka Allah ya mana gudumawa Allah ya sa mu dace albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh sarki zaki ina ga insha Allah ba komai sai mu addu'a to shek amuna addu'a وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه wa sahbihi ya سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على amma الحمد لله رب yace tattaunawa ta kasance kenan akan aƙidar wahabiyawa da sheikh abul fatai sani attijani tare da sayyidi sarki zaki suka yi wannan tattauna inda aka bawa mutane damar bugo waya su kowa ya to ya ba a tattauna da shi duk wanda yake da abin da ta cewa an ziyarci wannan tattaunawa dai ta kawo ƙarshe kowa ya fahimci inda aka dosa yanzu a wannan tattaunawa a ku zamo tare da mu a wannan tasha ta taskiya tv za mu ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai daban-daban insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu